Ko da Allah ya sa musulma ce, ai ta masa tazara. Shekarun da yawa, yanzu shi kenan ta haramta masa jin daɗin jin daɗin angwanci da ake ji na ƙuruciya. Wannan jin daɗi da ake ji a ƙarƙashin inuwar angwanci na na ƙuruciya shi ba zai ji ba, domin ya auri tsohuwa ne. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ما سكلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أيو زامو كاوموكو رهوتو غمدا يندا أكي auren wannan ɗan Najeriya wanda ya je ya auro Baturiya yanda aka yi auren su ya mutu cikin gaggawa haka. To, aure tsakanin musulmi da wacce take Kirista ko kuma kirista mace da musulmi abu ne wanda alkur'ani mai girma tun ya gaya mana hukuncin hakan an halattawa musulmai su auri matan ahalul kitabi amma kuma ba a halattawa kirista wato musulma mace ta auri kirista ba wannan shine ka'idar addinin musulunci ya halatta musulmi namiji ya auri kirista ko ba yahudiya amma bai halatta ba musulmi wato musulma mace ta je ta auri ba yahudi shari'a ta tabbatar da wannan kada ku taba zaton cewa waɗannan turawa da suka fara zuwa mu na Hausa suna aure mana samari wata manufa ce ta ainihin wato ko nuna kauna ko ainihin rashin kyamatar baka fata ko soyayya da aminci ba wannan bane wallahi suna da wata manufa suna so su bata a tarbiyyar addinin musulmai suna yin auratayya da dukkan wata kabila wacce suka fahimci tana da riko da addini daidai gwargwado ya za a yi su auratayya da ita su samar da 'ya'yayensu a cikin wannan kabila waɗanda za su riƙa yin dukkan wani shakiyanci ka koma ainihin wato cikin larabawa ka gani cikin larabawa ire-iren waɗannan masu auro 'ya'yan turawa ɗin suna nan sun haifi 'ya'yan da su suka zama fitina a yau a ƙasashen larabawa su suka jefa dauloli na musulunci da birane manya-manya na larabawa cikin masifa ba sai an ambaci suna ba idan muka duba abin da ya faru kwana kwana nan a ƙasar misira za mu ga cewa wannan tsari na hana namiji ya auri kirista mace a afwan halatta musulunci ya halatta namiji ya auri kirista amma bai halatta mace ta au musulma ta auri namiji kirista yahudawa wannan baya musu daɗi sun sha shawa musulmai tambaya game da hakan to amma akwai amsar da za a ba su to wannan mugun nufin sun ci nasara a ƙasar misira an fara samu musulma mace ta auri kafiri wanda kuma wannan shine hadafin yahudawa watan da ya gabata wannan ya wakana a kasar misra a inda wata baiwar allah musulma wacce ta je ta auro musulmi a ta je ta aure kirista wanda hakan ya haifar da kace na ce har ma aka samu wasu daga cikin bata garin malamai waɗanda suke 'yan barin dan yahudi ne suka fito suke nuna hakan ba aibu ba ne wanda daga cikin su akwai ainihin wato wata mata mai suna Amina Nusayir ita ce kuke gani yanzu a wannan hoton. Amina Nusayir ta ba da fatawar cewa ya halatta a yi auren matukar zai ba ta ci zai ba ta sha zai ba ta je masallaci ta addini babu shakka wannan dakikanci ne amina nusair dokta ce a jami'atul azhar eh, lecturer ce a jami'atul azhar malamai da dama sun wa dr amina nusair raddi mai zafin gaske wanda daga cikinsu hadda darul ifta al-misriya ita ma ta ba da fatawar cewa bai halatta ba a yi aure tsakanin musulma da wanda yake kafiri to amina nusayir da ta bada waccan fatawa wannan ya janyo kace na ce sosai a tsakankanin ainihin wato ko mutanen kasar misira to wannan mugun nufi shi suke so su yada a cikin mu da zarar maza sun fara auro matansu to muna nan da ku za a waye gari matayen mu turawa za su rika zuwa suna su? Allah kaɗai ya san irin cututtukan da za a zubo musu a sako su a kawo su haka kuma Allah kaɗai ya san irin mummunan tarbiyyar da za a cusa musu wacce munin ta zai dawo ne zuwa ga 'ya'yan al'ummar musulmi da haka ya kamata mu shiga taitayin mu to sau da yawa kiristoci sukan cewa musulmai masoya kai ne don mai musulmi za su haramta su halatta namiji musulmi ya auri ahalul kitabi amma ba su halatta mace ta auri ahalul kitabi ba amsar da malamai suke ba su shine saboda shi namiji musulmi ya yadda da addinin annabi isa ya yadda annabi isa annabi ne mai daraja ya yadda da littafin da Allah ya saukar bible karyayyakin da aka yi a ciki ne bai yadda da su ba shi kuma kirista bai yadda da annabi muhammad ba bai yadda da alƙur'ani ba gaba ɗaya in suna so a yi daidai da daidai su ma su yadda da manzan allah su yadda da ƙur'ani shi kenan sai a haɗa to mu musulmi an halatta mana mu auro matan ahlul kitabe ne saboda annabin da ta yadda da shi mun yadda da shi kaga wannan hikima ce mai girma su ma in suna so mazan su su auri matan mu su yadda da namu annabi to saboda haka wannan shine amsoshi da malamai suka bada game da wannan shubuha da suke tayarwa to wannan aure da aka yi tsakanin wannan bawan Allah mai suna official soja boy duk da yake wannan aurensa bai shahara ba kamar wanda aka ɗaura ranar lahadin nan wannan da aka ɗaura wanda sati ya gabata ba shi ne wanda auren ya mutu ba auren official soja boy wanda shi ma mutum ne ba haushe matashi ɗan mai kimanin shekarun da ba su kai talatin ɗin ba wala Allah ba zai wuce shekaru 28 ko da tara ba ba zai zai wuce dan wannan takin ba ya je ya auro wata baturiya kamar yadda kuke gani ga su a hoto wannan shine wannan mutum mai suna uh, official soldier boy wannan shine sunan da yake amfani da shi a uh, shafinsa na instagram yana zaune a gra kaduna wannan kuma ita ce baturiyar wannan hoton auren aurensu ne a ranar daurin auren to wannan aure ya mutu ya mutu wannan mutum mawaki ne ɗaya daga cikin mawakan fina-finan hausa ya je ya auri baturiya kuma auren ya mutu daga bisani duk da yake daga bisani wani ya shaida min cewa ai auren ya jima da mutuwa to amma kuma a jiya ne shi real boy din ya fito me ake cewa real boy official soldier boy ya fito a shafinsa na instagram a inda ya wani postin ya bayyana dalilin sakin ma yana mai bayyana takaicinsa da nadamarsa game da auren wannan mata a inda yake nuna godiyarsa ga Allah subhanahu wata'ala da ya kashe wannan aure tsakanin shi da ita a inda ya postin wanda postin din ya samu viewers mutum 73,726 a inda shi official soldier boy din yake cewa is either I was brainwashed or I was charmed by this woman. Look at my mom and brother's faces. They were all not happy, but I keep on going. Ya ce, thanks to Almighty for setting me free. Uh, wato uh, anya kuwa kwakwalwata a wanke take, wato a cikin hayyacina nake, hankali na gare gare. ko kuwa dai matan nan sihir ce ni ta yi don Allah ka dubi mahaifiyata ka dubi fuskar mahaifiyata da fuskar yan uwana gaba ɗaya ba sa farin ciki ba sa murna da wannan aure amma duk da haka ne taurin kai na dogi sai da aka sai da na auri wannan mata ƙarshe sai ce thanks to almighty for setting me free ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kubutar da ni wannan shine abin da soja boy ya rubuta a shafin sa na instagram yana mai bayyana nadamarsa da auren waccan baturiya da kuma yadda ainihin wato Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da shi daga auren wato yana mai nuna jinjina ga Allah da ya sa auren ya mutu wannan shine hoton mahaifiyarsa kamar da kuke gani ga tanan ranta a ɓace ku duba mutanen da ke bayanta babu wani wanda yake farin ciki haka in ka duba nan ƙasa ga shi ƙanansa ne wannan ɗan uwansa ne shi ma yayansa kenan shi ma yana cikin wani yanayi na nuna takaici da damuwa babu shakka soja boy taurin kai ya yi wannan aure to bayan wannan postin da ya yi ya samu comment daga mutane daban-daban gashi nan kamar da kuke gani idan kuka koma a can shafinsa na ainihin wato a instagram za ku ga comment din mutane da kace na ce da aka dinga yi a kai almuhim dai wannan shine abin da ainihin wato na kawo mana game da wannan to alhamdulillah soja boy ya saki baturiya kuma ya bayyana cewa yaudararsa ta yi ko ma ce shi tai. wannan ya ishi jan kunne ga sauran shi kuma wannan wanda ya wannan auren kwana-kwanan nan ba mu san me zai biyo baya ba muna fata Allah ya sa alkhairi ya biyo baya shi ma ɗin wannan rabuwar alkhairi ce da haka kullum muna nasiha ga matasanmu da su ji tsoron Allah su cire kwaɗayi daga su wasun su kawai rudin da yake damun su kawai kwaɗayin haɗa jini da farar fata a ce da neman suna da neman shora a ce gashi nan sun auri baturiya su wannan farin fatan shi yake su suna ganin wata ɗaukaka ce to kuna janyo al'umma ku sharri ne sai nan gaba za ku gane da shari'a ta halatta namiji aure ahlul kitabi a yanayin da musulunci yake da karfin hakan ne amma yanzu da ake neman musulunci ta ko'ina. Ko'ina ko ina muni a ƙasa ku je kuna auro ƴaƴan mu. Allahu a'lam Allah kaɗai san irin sharrin da zai biyo baya babu shakka ci baya ne a sami yaro mai kimanin shekaru da ba ashirin da uku ba ya je ya fada cikin wannan aure wanda akalla ko da Allah ya sa ma a ainihin musulma ce abin akwai nisa sosai da sosai a tsakaninsu kaga yanzu kenan ta haramta masa jin daɗin ƙuruciya wanda ɗa namiji yake ji a ƙarƙashin igiyar angwanci na aure a muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala da ya amfanar da mu ya mana maganin kowace irin fitina